To, ai kamar za a iya cewa wato sanarwar da ya yi satin da ya gabata kamar ya yi mata illa sosai sosai saboda wannan bayani da suka yi na cewa da sauran rana a kaba har yanzu akwai bincike ba su gama ba ya sa da yawa daga cikin magoya bayanta jikinsu ya mutu su kuma magoya bayan abokin adawanta wato Donald Trump hakan ya kara musu ƙarfi gwiwa. To za a iya cewa ah, watakila tunda har yanzu ba a yi zaben ba. ba mamaki wannan din ya daɗa ba wa magoya bayan ta karfin gwiwa saboda akwai wanda dama ba ita suke yi ba abokin takaranta na jam'iyyar democrat suke yi wato bani sanders wanda duk lokacin da aka ce tana da wani aibu ko laifi cikinsu sai ya mutu ba mamaki ranar zaɓe ba za su fito ba in suka ji cewa a hukumar fbi ta same ta da laifi ko makamancin haka amma yanzu tun da har an ce sun iya binciken da za su yi amma ba su gano wani aibu da zai sa a tuhume ta da wani laifi ba ina ganin hakan nan din abu ne mai ta agunta labari ne mai kyau mhm, amma to abin zai yi wata illa ga shi trump wanda da ya fara amfana daga wancan rahoton farko da aka bayar to za a iya cewa kasan shi wannan zaɓe wato yana da sarƙaƙiya sosai sosai musamman ganin cewa kusan dukkan abubuwa na baya musamman irin kuru'in eh, jin ra'ayin jama'a da alkalima in aka kai lokaci kamar iwar haka suna nuna kusan waye ma zai iya cin zaben amma a wannan karin fa a gaskiyar magana ita ce har yanzu abin ba wanda zai iya ce maka ga wanda zai ci ko kuma ga wanda zai faɗi amma maganar ah, ita fbi dama shi ai eh, yana ɗaya daga cikin waɗanda kullum suke cewa ya kamata a bincike ta kuma in ya ci shi ma zai bincike ta kuma na ganin eh, eh, su hukumar fbi musamman ma shi shugabanta ina ganin akwai matsin lamba da yake samu na farko a cikin ita hukumar fbi din akwai waɗanda suke ganin cewa ya kamata a karkare wannan bincike kafin a ɗauki mataki haka zalika kuma akwai 'yan siyasa da suke so su jawo shi a yi amfani da shi wajen ganin cewa an ce an same ta da laifi. Eh, eh, ka san an riga an ba mutane dama a wasu jihohi na su jefa ƙuri'a kafin yanzu wanda ke nuna cewa zuwa yanzu mutane kamar miliyan arba'in sun riga sun jefa ƙuri'unsu saboda haka sun jefa ƙuri'unsu yayin da ake cikin zafin wannan tado da magana da shi komi na abi ya yi ba tare da mun san gaibin abin da suka jefa din ba kana jin Eh, tun da 'yan republican namun ba sa son irin wannan ƙuri'a ta da ake bayarwa kafin lokacin zaɓe kana jin watakila eh, in akwai amfanin da za a samu hillary ta riga ta same shi ito eh, za a iya cewa ita ina ganin um, wannan abin da aka yi tun da aka bayyana wannan sabon wato mataki cewa da sauran rana a kaba din sun fito sun yi Allah da wannan hukunci da aka ɗauka kuma sun nuna cewa dukka wa'annan sakonni da aka ce an samu a kwamfuta din babu wani sabon sako wanda da babu shi kuma maganar gaskiya ita ce daga ƙarshe abin da ya faru kenan a yanzu hakan nan har yanzu dai bayanai da suke fitowa babu wani takamaiman bayani da zai ce maka ga wane ne ya fi amfana fiye da wane amma ni a irin nawa fahimtar shine wannan bayani da aka yi na sati da ya wuce gaskiya ɗan yi mata illa to amma tunda har yanzu sauran jama'a akwai waɗanda ba su kada su ba fitowa da aka yi kamar aka yi ƙoƙarin wanke ta ɗin ina ganin haka na ɗin zai taimake ta zai taimake ta a gun zaɓe in kuma har Allah ya sa ta yi nasara zai taimake ta bayan ta ci saboda ka san idan aka ce an zaɓe ka ko da ka ci amma ya zamanto cewa ana ana tuhumar ka da aikata laifi to hakan nan ɗin zai kawo mata tangarɗa masu yawa ko da bayan ta ci zaɓe ɗin.